Eh, wannan rufe iyakan a gaskiya kamar ma dama ta riga an sani ne abu ne wanda wato ba zai ta da hankali bai ta da hankali ba domin a kulle yau su 'yan kasuwa suna kawo suna komo suna da komowa su ba ba fashi ka san iyakokin kasa kamar da najeriya iyaka ne yadda ke da sarki kuma ba za a iya zuba sojoji kan iyakokin kwatan gaba da yanka ba saboda ko wasu wuraren da gaskiya ba soja akwai wasu wuraren da a gaskiya ba inda za a yi a ce an yi kontrolin wato an sa ido saboda bincika duk abin da zai shiga da zai ko abin da zai fita ko yau ne na gan da ido na wasu su shigo da mashin mashin ta gani kenan an ke rufe iyaka amma akwai hanyoyin da ake bi saboda tafiyar karkashi na yau da kullum. ka ce akwai hanyoyin da ake bi uh, wajen gudanar da wasu harkoki musamman masu 'yan kasuwan kenan Ah, hakan ba su saba doka ba ko dai suna yi ne a ɓoye eh, a gaskiya a ɓoye suke yi kuma eh, abin da za su ne imra ne amma wanda zai amfani domin sun kare sun kare doka su yi wannan abin amma idan shi zai kaga abin da dama ana bukata misali in ɗauka kamar sukari kaga sukari akan shigo da shi ga Najeriya amma a doka ta kasa kaga hana to in an samu an shigar al'umma ta kasance suna bukatar kuzari sannan kamar najeriya ana ɗaukar shinkafa a nan a kan iyakan ka gani ba bi har aka kai a wannan lokacin ka zan kare doka amma a najeriya ana bukata wannan dai ana shigarwa ana kaiwa na komowa amma ba kanun wato bisa ka'ida ba eh, da yake najeriya na kusa da wato najeriya tana da iyaka da ita kasar ta kamaru kamar a nan kamaru ana hirarrakin wannan zaɓe da najeriya ta tunkara yanzu haka? kana hira ko da za ka ji wannan da in ka san yan najeriya da yawa suna kamaru kuma da zaɓe ya gabato da yawa sun koma saboda kowa na bukatar ya je zaɓe a gida kasannin ƙauyuka da na je na samu tamkar za su mutane babu saboda duk kowa ya shiga ya koma ana bukata a yi a idanunsu ko a da suka ce abin da ya same su duk su same su a gida kaji kenan suna na ita suna na kamaru suna hankali sun yan najeriya suna kamaru amma hankali ke a najeriya yake abin da ya same su same su can sai dai kawai waɗanda su suke gudun hijira musamman cikin arewa mai nisa kaga su ba su daman ainihin da suke sun koma gida saboda har yanzu ne a zaman da suke. Eh kamar su 'yan asalin ƙasar ta Kamaru kamar me kaji suna cewa game da zaben na Najeriya. Eh sun ce lallai wannan zaben inda haka bi musamman sun je da matakan da eh, hukuma za ta kula da eh, wannan zaben eh, wanda suke wannan zaben in har za ta bi ka'idan da ta tsara sun wannan amfani da su na'urorin da ta faɗa in aka yi wannan amfani da waɗannan kayayyakin aikin har aka samu aka yi zaɓen dami lafiya to a gaskiya an kyauta domin ana so a yi zaɓe da ba cin hanci zaɓen da ba magudi zaɓen da ba zai kawo tashin hankali ba.